عليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم yace bina'an ala tafsir sabiq wato gini akan ainihin rarrabe wanda ya gabata inna mawqif al-maturidiyya min al-adilla matsayin yan daga cikin dalilai na nafsi bi masail al-ilahiyya da matsaloli da suke da alaka da da Allah matsawa su matsaloli na tauhidi na ilayyar alakaliyar wato wanda yake ana gano shi ta hanyar hankali kamar haka ne gashi nan gana min nususil qur'ani wa sunna idan ya kasance daga cikin nasoshin qur'ani da sunna mutawatirai mimma huwa kafarid taqyisu wanda yake akwai wanda yake su wayannan kitab da kuma sunna wanda yake kadai subut kadai dilala sannan kuma kadai dilala idan ai maqbulan aqlan khaliyan min ta'arud ai wanda ya zama ana karban shi da hankali kuma ya wofinta daga ta'arud babu karo na ma hukulihi tare da hankalin hankalinsu fa innahum yahtajuna bi to lalle su yan maturidiya suna kafa hujja da shi na fi taqrir al aqida a wajen tabbatar da aqida amma in kana ka ba'ir subut amma ya kasance tabbatar shi kadai ne zanni zanni dilala amma wajen dilala abin da yake nuni a gare shi zanni ne inda hu inda hu na ay mukhalifan li qawlihim ai ya saba ma hankalin su innahu la da yaqin shi wannan baya amfana da yaqini yana amfana da zanni ne dan shi wannan aya zanni dilala ne su a gare irin wannan suka yi tawilin shi in ya saba ma ka'idan su na hankali in ya saba ma ka'idan su na hankali dan ce to zanni kaman waja'a rabbuka dan shi zanni dilala ne sai ce ba ba za mu ce ubangiji ya zo sai ya ce wa ja'a amru rabbika an gane wannan eh. Hmm. ko eh ولذلك تحول الأدلة النقلية لما يوافق الأدلة العقلية يسا ولذلك تأولوا ولذلك تأولوا الأدلة النقلية ثم نقصد كي تأويل تأولوا أجاره suka yi tawilin adilla na galiya bi ma yuwa gagul adilla ala galiya da abin da zai dace da dalilai na hankali in sun yana karban tawili sai ce wannan nasu zamiyu tilala ne sai su nan kusa shi zuwa ga adilla na hankali eh a inda ta haru da hankali ma annabi idan ko ya zama a irin wannan nasi sai hankali yayi karo tare da nasi yuqaddimu al-aql yuqaddamu yuqaddimu al-aql suna gabatar da hankali yuqaddamu al-aql dai ayayi yuqaddamu al-aql ana gabatar da hankali wannan a wajen maturidiya kenan ilmin maturidiya eh. wai yuradu au yu'awwal wato ana yin raddi ko a yi tawili a yi fawwadin nan ko kuma a yi tafwili a ce Allahu a'lam bi muraji in dai sun san nasu cewa nasu a wajen su zanni dilala ne to za su aikata irin wayannan abubuwa gare shi wa hum fi zalika mudaribun su a cikin haka zaka suna suna raurawa ba su da wani tabbas laysa da indahum qa'ida mustaqima ba su da wata qa'ida tsayayya bi tawili wa tafwili a wajen tawili da kuma tafwil kaga duk wannan saboda aqida ne na bid'a kuma sun gina shi ne wato ba a kan ainihin dalili ba dole a rika samun tanabuda a cikin al'amarin su وملاحظ أن القول بالتأويل لم يكن على أحد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو اللي أنا وده إيه وانا رأي تاويل النصوص wanda nusus na asma wa sifat ya kamata ne a bar su yadda suke a fasara su yadda suke an gani an ce waje a rabbuka a ce ubangijinka ya zo ar-rahmanu alal arshi stawa a ce ubangijinka Allah ne rahama ya daidaita akan al'arshi na batan gane wa gadiba lahu alaihim a ce Allah ya yi fushi da su to irin wannan ra'ayinsa na tawilin nusus na Asba'u was sifat wato babu su a zamanin magabatanmu wala ashabil qurunil mufaddala kuma babu su a cikin ma'abota karnonin na abun fifitawa karnin tabi'ai karnin tabi'i tabi'i duk babu su na wa inma hiya bid'atun dakalat halin jahamiya irin wannan tawili bid'a ne wanda ya shiga ma yan jahamiya da ya shigo ma yan mutazilawa daga yahudawa da nasara wa ila tawil yurjahu jami'u ma ahdathu fil islam eh wato zuwa ga tawili ne wato yake ku Yarji yarji'u jami'u ma ma uhdisa fil islam duk abin da aka kirkiro cikin musulunci yana komawa zuwa ga tawili ne yasa al-allama ibn qayyim yake cewa dole ne sai an karya dagutun ta'awil tawilin nan sai an karya dagutun nan nashi ina ba san gane wannan al'allama ibn ya yayi kokari a cikin littafin sa as-sawa'iqil muhrika a mursala ne ko eh sawaiqil mursala yayi kokari wajen tabbatar da wajen yakin abin nan ya ce duk abubuwan da suka faru ga musulunci har ya zamanto an zubar da jini har ya zamanto an an kafirta da wasu abubuwa na bidiyoyi duk sun faru ne ta hanyar tawili yace dole sai an yaki wannan tawili yana na so a samu nasara an gane duk wannan shine dalilin da yasa irin su shekul Islam suke kokarin inkarin majaz saboda ta hanyar wayau da cewa akwai majaz akwai kaza akwai kaza ta nan ne aka samu aka shigar da wasu abubuwa an gane yan baɗiniya sun dogara da irin wannan su tawili ne yan baɗiniya, yan jahiliya yan kaza duk da tawili da su zilawa haka shi'a ma babu abin da ya batar da su kamar tawili na'am na'am yace um, ma'aurisa fil islam min bid'in abubuwan da aka kirkiro cikin musulunci na bid'o'i shan wahad islam wanda suka gurbata kyawun musulunci don bid'o'i sun taimaka wajen gurbata wajen shafawa ainihin addinin musulunci bakin fenti bayan da musulunci yana fari fat a farraka uh, jama'ar umma kuma suka raba ainihin taron jama'a taron al'umma na musulmi suka kange daga ci gaban musulmi ai wannan bid'a ya kange ya hana mu ci gaba sosai a cikin addini an kuma ya nisantar da su daga mashaya na musulunci ce, wanne ne mashaya na musulunci tatacce alkitab as-sunna al-ijma wal qiyas an gane bid'an nan da tawili shi ya nisantar da su daga mashaya na musulunci wanne ne ce? نعم هو هو وهو شر من التعطيل هو التعطيل يا ابو شر غير التعطيل اه اذ يل يستق كم كم دهن نبا وهو شر من التعطيل وعليكم السلام اشياء اسماء وصفات فاول تاويلي duk abin da aka faɗa yadda abin da aka rubuta haka za a bi shi asma wa sifat ana so yadda aka faɗa Allah shi ya siffar da kanshi mu kai barka Allah ba ya ce Allah ya ce yana ga irin siffar shi ya ya daidaita kai kuma sai ka zo baka kanshi ka zo kana bada wani ma'ana ka ce za ke nufi kan ka baka mai azalci ba tunda shi ya siffar da kanshi ba ai wanda ya siffar da kanshi ya kamata ya kowa sanin kanshi su sai suka nuna su sun san Allah alhali ba su taɓa ganin shi ba to kaga tunda ba taba ganin Allah ba Allah shi ya kamata ya yi mana bayanin kan shi. a gani na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa'in fa'illah eh. al-luju' ila Allah wato labewa zuwa ga Allah wa min adab salih wa min adab salaf na min adab salaf daga cikin ladubba na neman ilimi uh, akwai labewa zuwa ga Allah da fuskantar Allah a wajen tabbatar abin nufi wajen samun abin nufi wato kada ka dogara cewa kai ka kuwa ilimi ko ka kuwa hankali ka ɗauka wannan karatu da na fara na labe zuwa ga Allah Allah ne zai sanya min albarka wajen neman ilimi Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ce wa annabinsa alaihi salatu wasalam ka ce ya ubangiji ƙara mun ilimi kaga manzon Allah shi kanshi ya dogara da ubangiji ya ƙara mai ilimi bai yi alfahari da kwakwalwar shi ba ko da basiran shi al-imam al-qurtubi ya ce ya Allah ƙara mun fahimta wa qad asna Allah azza wa jalla ala al-ismail hakika Allah ta'ala yayi yabo ga mutane biyu daga cikin annabawansa sawaba ahaduhuma sai Allah ya dantar da ɗayan Allah ya yabe su sai nuna wani shi ya dace wajen ijtihadi qala subhanahu an daud wa sulaiman Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana game da annabi daud da sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma e, bayan ya ce wa daud wa sulaiman hmm. iz yaqumani fil hars iz nafasha fihi ganamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha sulaiman hmm. wa kullan atayna hukman wa ilma ko wato Allah yana magana annabi Dawud da Suleiman lokacin da suke hukunci game da gona an samu rikici game da gona tsakanin wani mutum wani bawan Allah yana da gona sai wani mai kiwon dabbobi ya yi sakaci sai sa suka yi suka yi kiwon dare a gonan ɗayan suka cinye mai amfanin gonan shi Shi ne rikici ya barke tsakanin bangarori guda biyu sai suka ce to mu je wajen annabi dawo da ya mana hukunci da aka je wajen annabi dawud dan yake hukunci sai annabi dawud alaihi salam yake to abinda za a yi kai kai mai gona ka karbi dabbobi ya zama naka shi kuma mai dabbobi ya karbi gona ya zama nashi tunda mai dabbobin shi ya cinye amfanin gonan to gona ya zama nashi yanzu shi kuma mai gona ya karbi dabbobi ya dinga ya tafi ya zama nashi to kowanne daga cikin su bai ji daɗin hukuncin ba annabin Allah ne dai hukunci zai hankalin kowa dai hankalin shi ya tashi suka taho dai jiki ba ƙarfi suna tahowa sai ga annabi Suleiman alaihi salam kuma annabi Suleiman sai ya gan zai can. me ya faru ne yanayin da na ganku ka ce ai mahaifinka ne annabi Dawud alaihi salam ya yanke mana hukunci gaskiya ba mu ji daɗi ba ya abin yake shikenan sai suka yi bayani da suka yi bayani shine sai ya ayya ba ka yi kamata ba ba na aikata ba abin da ya kamata babana ya aikata shine kai mai dabbobi kai mai ainihin gona karɓi dabbobin ka dinga tatsan nono kana sha har shi ma mai kushi ma wanda mai dabbobi ya yi ma shuka in ya yi maka shuka har ya zamanto shukan ya tsoro ya yi kaza ya kaza amfanin gona ya fara ainihin fitowa har ya zamanto za ka iya samun abinci ka ci in ya so sai ka bashi dabbobin shi ka karɓi gonanka sai kowa ya farin ciki na ba zan gane wannan sai mai dabbobi sai ya miƙa wa mai gona mai gona yana ta tatsan nono yana sha ya samu abinci tunda shi ya yi ɓanna shi kuma mai gona ya miƙa gonan shi shi wannan ya je noma masa gonan har gonan ya tsoro da gonan ya tsoro shine aka canji an gane shine Allah yake cewa a iz ya kuma ni fil hars lokacin da suke hukunci game da gona iz nafashar fi ganamul qawm lokacin da tumakin su wasu mutane wayannan mutanen suka zo suka yi ciwon dare a ciki Allah ya ce wa kunna li hukumihim shahidin mun kasance game da hukuncin su muna halacce duk mun san komai sai Allah ya ce fa fahamna Suleiman sai muka fahimtar da Annabi Suleiman al'amarin Annabi Suleiman sai ya fahimci abin da yake daidai a cikin hukuncin amma kuma wa kullal atayna hukuma wa ilma kowanne daga cikin su mun ba su ainihin hukunci da ilimi kowanne mun ba su hikima da ilimi duka su biyu duka su bi gaba ɗaya suna da hikima da ilimi amma wanda ya fahimci matsalar shi ne annabi Suleiman an gane ku qala subhanahu wa annabi zakariya kenan wajen ijtihadi an gane al wahid inda aka samu ikhtilaful ikhtilaful atabat to wanda ya dace guda ɗaya ne yake dacewa an gane wannan ku wannan shi ne dalili da suka dogara cewa annabawa suna ijtihadi an gane annabawa su ma suka yi ijtihadi na'am wani subhanahu wa nabiyyi zakariya Allah ta'ala ya faɗa game da annabinsa zakariya alayhi salam innahum kanu una fil khairat hmm. lalle su sun kasance suna tsere suna gaggawa wajen ayyukan alkhairai suna roƙon mu suna masu kwaɗayin rahaman mu suna tsoron azaban mu kanu lana khashi'in mu sun kasance a gare mu suna masu kankan da kai suna masu kushu'i kanu yusari'una fil khairat na'am wa fil hadith mutane ku tsaya nan wafil baka annabawa suna ishtihadi amma Allah baya tabbatar da su akan kuskure suna yin ishtihadi nan take Allah zai saukar da nan ya nuna abin da yake daidai annan ba sa tafiya da abin kamar yadda sauran malamai suke yi sauran malamai wani ma sai ya rasu sannan a gano ya yi kuskure eh Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم yace wa nu'min bima jaa min karamatihi wato mu ahlus sunna salafiyun muna imani da abin da yazo na karaman waliyai yan salafiya sun yarda da me karaman waliyai wa sahha an istifat min riwayatihim kuma abin da yake ya inganta daga amintattu daga cikin ruwayoyinsu dangane da karama na waliyai karama irin karaman sahabbai karaman tabi'ai karaman tabi'i tabi'i wato ahlu sunna suna yin imani da su ina fatan gane wannan in kaga mutum ya ce ban yarda da karama ba to gaskiya ba ahlu sunna bane shi an gane wato mutane da yawa saboda irin abin da yan bid'a suka haifar na kirkiro karama na ƙarya to ya sanya wasu daga cikin amawa na ahlu sunna sun ce ainihin karama ƙarya ne an gane ku a ahlu sunna sun yarda da karama sai dai abin yana bukatar gyaran fuska ne ba irin karaman da sufaye suke da'awa ba ba irin karaman da malaman shi'a suke da'awa ba a karama wanda ya tabbata da nusus a gare yawa ana samun karama ga waliyan Allah na'am na'am ce gul sai na ce da karam muallif in ji al'allama nasiru dina albani su zai na ce a eh, haƙiƙa mawallafin ya kyautata sun'an ya kyautata ainihin sana'a da ya ƙayyada wannan da ya ƙayyada wannan da abin da ya inganta na ruwayoyi zalika da annan nasa bi khasatil mutaakhirin eh wannan saboda mutane mutane musamman ma wanda suka zo daga baya malaman da suka zo mutaakhirin kada hmm. tawassa'u fi ruwayatil karamat to sukan buɗa sosai sukan faɗaɗa wajen ruwaito karamomi nazar yake annahum rawu ismiha al-abati zuwa ga darajar cewa sun ruwaito barna ma da sunan karama ah yanzu akwai imamu sha'arawi a cikin akwai wani littafin sa tabaqatul awliya shi wannan bawan Allah ya ruwaito karamomi na waliyai daban-daban daga cikin karamomin ma har da shirme a cikin karama akwai wani babban waliyi ba wanda ana mutunta shi wai waliyin nan kawai ana jiran shi ya zo yi sallah ga mutane jama'a sun taru suna jiran sallah sai ga waliyi kawai ya shigo masallaci tsirara yana shigowa masallaci tsirara kawai sai ya hau kan kan mambari zai fara ko gudu ba ko abin da ya kama da wannan kawai da ya shigo sai daga cikin magana da ya faɗa ashhadu an la ilaha illa iblis alaihi salam yace na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai iblis alayhi salam kawai nan take jama'a suka ce yayi ridda to kawai sai suka bishi a guje to na cikin karaman sa da ya falle a guje wallahi ba su kamu ba kaga wannan ai irin karama ne na shirme kuma wannan bawan Allah ya rubuta wannan fa a matsayin yana ganin abin burgewa ne farko mutum ya zo tsirara ai ko nan ma darajar shi ya zube babban malami na addini ya zo tsirara kuma karuwaito ya zo tsirara ya zo masallaci misali na fatan gani, to sufaye suna to irin nambar nan da sunan karama an gane wannan ko shi karama shine abin da ya keta al'ada kuma ya zama ya dace da musulunci ya dace da sunna idan abu ya saba ma sunna ba a kiran shi karama an gani? mutum ya aikata wani abu wanda ga al'ada dan adam ba zai iya yin haka ba kamar kaga mutum an bi shi a guje yayi addu'a kawai ya shiga cikin ruwa sai ya taka ruwa kamar yadda yake taka dutse ya wuce wanda su masu bin shi sun suka ce za su je su kamo shi sai ga dutsen ya koma ruwa sun nutse a ciki kaga wannan karama ne ko misalin ana neman mutum sai Allah sai ya shige gida an ya shige gida sai Allah ya batar da shi a zo a yi ta nema ba a same shi ba kuma shi wannan mutum ba yana mu'amala da aljanu bane kawai Allah ne ya bashi kariya irin wannan kuma an samu wasu daga cikin sahabbai kamar yadda Imam Nawawi ya kawo cikin Riyadus Salihin sun je karatu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an gama karatu sun dawo akwai duhu a cikin gari sai Allah ta'ala ya sanya mu kowa haske fitilla a hannunsa yana tafiya kawai ga tocila a hannunsa tocila guda biyu ɗaya a wajen wannan mutum ɗaya a wajen wannan mutum suna cikin tafiya sai lokacin da suka zo wajen rabuwa kowa zai je gidan shi sai haske ya fi ɗaya daga cikinsu wannan hasken ma ya fi ɗayan kuma ba a cikinsu babu wanda ya rike haske kaga duk wannan gaba ɗaya karama ne ko ba ka ba ga abin da ya faru ga Maryam alaihi salam maryam an gane kullama da kala alaiha zakariya mirab waje da inda harinka duk sanda zakariya ya shiga ainihin mirab sai ga ainihin abinci a wajenta kiran abincin da ba a samu a wannan zamanin an gane kamar yanzu a wannan zamanin a ga mutum da mangoro mangoro nunanne gaba daya dole a tambaya ina ka samu mangoro me ba samu me ba samu kuma wannan zamanin a wannan lokaci eh kamar kashu ko to misali kamar a ga mutum da mangoro yanzu yana sha mangoro mai kyau da kuma ainihin kashu kaga shine zakariya da ya ganta da abincin da ba a samu a lokacin Ya ce ya maryam an na lake haza ya ke maryam a zaki ta samu wannan sai ce kalar buwa min indillah inna allaha yarzuqu man ya samu. hisab ce daga wajen Allah ne Allah yana azurta wanda ya so ba tare da wani lissafi ba kaga wannan karama ne na waliyai a gane maryam waliyya Allah ce A gane wannan ko sannan kuma ga shi ashabul kahf ashabul kahf lokacin da sarki dak ayanus ya bi su a guje yana so ya kama su saboda su kadai ne suka rike tauhidi a wannan lokacin innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zinnahu huda lalle su samari ne da suka yi imani da ubangijinsa ubangijinsu Allah shi sai mu tsara musu shari'a a lokacin nan suka je suka shiga cikin kogo suka boye har ya dauke su da su da karnukan su da bacci ya dauke su an gane ko wajen jilala shine sun kwanta a cikin kogon nan shekara ɗari uku suna bacci shekara ɗari uku ba ci ba sha a gari har ya zamanto iyayensu sun rasu kakanni kakannin kakanni shekara ɗari uku ba an gane daga bayan sai Allah ya farkar da su sai ɗaya daga su ya sauri ya ce muna jin yunwa a ji a mana abinci sai suka ɗauko kuɗin da ake amfani da shi tirkini kaka da kakanni su ba san cewa ma sun yaushe wani na masarga sun mutu wannan sarki daga ya nutsin ma wanda ya ta neman ziyar ga ya mutu har ma ya zama to an canza sarakuna da yawa har ma sarakuna ba su karɓi musulunci shine ne aka zo za zo za a aka tura wanda je sai abu ya kawo kudi aka ce wannan ko menene wannan yace kudi yace to wannan kudin ai ni kai na ba san wannan kudin ba wannan kudin wani gari ne shine wannan bawon Allah ya dauki wannan kudi yace wannan kudin kudin wannan garin ne mun dan yi bacci ne kawai muka farka shine muka yunwa ya dame mu za mu sai abu wannan kudin shashi a fanda shi a garin shine ba suka dauki wannan kudi shine wannan mutum ya dauki kudin ya yana ta tambaya sai aka samu wani tsoho tukubi ya ce na taba sanin kakannin kakannin mu sun ba mu labarin wannan kudin to kuma amma yaran wayannan samari sun yi bacci shekara ɗari uku kuma sun farka suna samari kaga wannan yana daga cikin karamatul auliya an gane to akwai ire-iren wannan karama akwai karama da ya faru ga abubakar yana na cikin da salihin ya yi bako ainihin ya kawo abinci suna ci da bakon daga bakon ya ci sai abinci ya ƙara tohuwa in bakon ya ci sai abinci ya ƙara tohuwa haka bakon yake cin abinci abinci yana ta tohuwa yana cin abinci abinci yana tohuwa sai da bakon ya ci ya ƙoshi har abubakar ya ci wannan abincin a ga duk wannan gaba ɗaya suna nan da yawa imamun nawawi ya kawo wasu daga cikinsu a cikin riyadu salihin eh نعم يتشي التي لا يشك في بطلانه abin fi budlaniha man lahu adna zarra min wanda duk mutumin da yake da ƙwayan zarra na hankali mukusan kusa zarra na hankali baya shakka ga bacin irin wannan karama da suke kawo wasu bal inna zubaye bal inna kai daga cikin ma abin da suke faɗa akwai abin da ke shirkul akbar akwai ma wanda yake shirka ne a cikin rububiyya ma an gani sufaye suna da irin wayannan kurakurai da yawa wajen kokarin ruwaito karamomi ga waliyansu sai su ruwaito abubuwan da yake shirka na batan gane wannan na'am kitabu wato littafin da bakatar awliya na ainihin sha'arani min Ausa'il Kutu, zikiran yana daga cikin mafi yarwan littattafai wajen ambato bato misri zalika al ga misali irin wannan barna wanda daga ciki akwai faɗin. ɗaya daga cikin waliyansa tarabtu qawli li shay'in kun yakun na bar fadi na ga ta abince kun yakun 20 sana shekara 20 na daina fadin kun yakun adaban ma Allah eh saboda ladabi tare da Allah na yi haka ne saboda ina ladabi ga Allah amma in na ga dama zan iya cewa ai ruwa kuma za a yi ruwa nan take zan iya cewa a samu kaza kaza zai tabbata yadda Allah ke cewa kun yakun shi ma yana iya cewa kun yakun amma ya bar faɗin haka ne saboda ladabi tare da Allah an gano wannan kenan shi ma abinda Allah zai iya na na idza qaza amran fa inna ma yaqulu rabbukum fa yakun shi ma yana iya faɗa kaga irin wannan ya kamata su faye su ji nauyin ruwaito shi domin wannan kamar sun nuna cewa waliyin su fa ya yarda waliyin su ya shiga cikin haƙƙin Allah har ma ya kai matakin da Allah ne kadai ko manzon Allah baya cewa kun fa yakun sai ga waliyinsu ya fi manzan Allah daraja yana faɗa in yace in yace abu zamu dole sai ya zamo in yace ayi ruwa kawai nan take sai ayi ruwan dole in yace Najeriya yan boko haram da yan kaza duk su mutu za su mutu nan take yan kidnappers duk mutuwa za su yi na ba san gane wannan kaga wannan shekara 20 fa yake faɗin wannan magana yayi shiru saboda ladabi tare da Allah ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna huluwan kabira Allah ya ɗaukaka. daga abin da azzalumai ke faɗa ɗaukaka mai girma. Sai kawai fatan Eh za ka samu wasu ɓangare, wanda babu laifi gare su na ainihin karamomi da suka inganta. An ba da Daga wasu daga cikin sahabbai. A cikin littafin Riyadu Salihi. Eh, ga Imamun Nawawi Allah ya masa rahama. Mm. A gani? Amma menene babban karama? Wani karama ne babban karama ga mutum, ga musulmi? shi ne farko babu karama da ya wuce ka zan musulmi saboda wato Allah ya yi ka musulmi ka mutu musulmi babban karama ne an gani in ka ga Allah ya yi ka musulmi ka tabbata kan musulunci to kai waliyi ne kai sannan bayan haka kuma Allah ya sa ka tabbata akan sunna sannan bayan haka ka nisanci saban Allah iri-iri mutane suna fadawa cikin zina mutane suna neman kuɗi ta haram amma tsoron Allah ya hana ka babban karama kenan mm. an gane wannan yawa su ahli sunna wannan suke fara dubawa a walin yan salafiya an ce kai wali ne suna fara duba aqidar ka tukuna idan aqidar ka ya zama to mai kyau manhajin ka ya zama mai kyau sannan ya zama to kana da tarbiyya na musulunci baka zina baka shan giya baka caca baka luwadi baka cin haram gaskiya akwai alamu cewa wani waliyi me yasa suka faɗa haka Allah ta'ala a cikin alkur'ani da yake yana ba mu labarin wali cewa ya ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ku saurara lalle waliyan Allah babu tsoro a gare su ba sa bakin ciki menene alaman gane su sai ce allazina amanu wa kanu yattaqun su ne wanda suka yi imani kuma sun kasance suna jin tsoron Allah in ya kasance sun yi imani suna jin tsoron Allah wayannan su ne waliyai Allah bai ce su ne wayanda suke da karama ba bai ce su ne wanda suke kaza ba sai Allah ya kawo imani da tsoron Allah ashe farko idan mun ga mutum ya zo yana hawa kan kan ruwa ya taka ruwa ya wuce ko mun ga mutum yana zaune kawai an tara mutane lokacin walima aka ce ai babu abinci babu abinci yanzu an zo walima ne eh to aka maka Allah wallahi walima ne abincin da aka yi an an zo da a dafa abinci kuma abun bai yiwu ba kawai sai haka kawai kawai sai ga abinci ya cika waje sai ke gashi ku ci so idan idan aka rama kallawa ya daga hannu kawai sai ga abinci na ta saukowa abinci kala kala shin wannan abincin yana nuna malam wali ne eh wannan abun zai dauki zai dauki hanyoyi guda biyu in ma ya zamanto waliyin Allah din ko ya zamanto shedan da ya kawo masa kamar Maryam yanzu ya kawo mata abinci ba Allah ba to shi waliyin shedan aljani in ka kai intaha wajen bautan shedan to shedan zai biya maka ka. na matan gane wannan da saboda haka su ahli suna ba sa ruduwa don mutum ya yi haka idan mutum ya yi haka za mu ce to wannan abin da ya aikata wai wani da yake ta irin wannan abin yana daga hannu kawai zai ga abinci ya zo kuma ka ga wani yana tafiya kan da duma nan take kawai ka ganshi wato ya zo majalisi ya zo wannan majalisin ana jiran shehi wani ya zo ya mana muhazara kawai sai ga shi ya kan da duma da ce muna kallo kawai sai ya sauka sai zo kawai ya mu hazara kuma yana gamawa kawai ya hau da duma ya tafi abin shi wannan abu ya saba ma al'ada wannan shehi da ya hau da duma gaskiya waliyin Allah ne wannan ba yan salafiya ba sa rudewa nan ce to wannan bai ya gina shi ne anya ko wannan ba boka bane anya wannan ba matsaci bane ta ce a malamin salafiya ne ba kaga ya sauke littafi a gidan wasidiyya da hawiya a gidan salam kuma yana tsayawa yana yakan bid'a yana yakan shirka sosai mutum ne mai rike sunna da kyau an gane ko yana da wuya maka ga malamin da yake rike sunna kamar shi yake to gaskiya muna da kyakkyawan zato eh gaskiya muna dan ganin alaman shi akwai wasu alaman bokanci bokanci da ake dan zargin shi da shi to muna ganin yana bautan aljannu ne to wannan abu kusa kusa baya rikitar da ahlus sunna su waye suke rudewa faye da yan bid'a yanzu idan dajjal ya zo waye dajjal zai fusga dajjal zai daga hannu ya ce sama ta yi ruwa ka sama ta yi ruwa idan mutum ya mutu mahaifinka ya mutu zaka ce mai to idan ka ce kai Allah ne fito min da mahaifina kawai sai ce mahaifinka ya fito sai ga mahaifinka ya rayu to kaga irin wayannan mutane da suke saurin yarda da karama mai kuke tunani idan suka rayu zamanin dajjal mutanen da za su kai labari a lokacin su ne yan salafiya wai wannan mutumin da yake cewa shi har yana fito da wanda suka mutu mai yaƙi da shi ce ai wannan shine mai ido da nan da jal ai ga shi nan ma yana cewa shi Allah ne kai ashe kafiri ne ba shi zindiki ne nan ke za su kafirta har mai tsara gaba ina ba san gano wannan saka da jal ba zai firgita ahli sunna ba dan farko za su fara domin yaƙi da shi in ba shi da akida to ba shi da karama wannan ana kiran shi istidraj kaga sufaye bai sa za su fada cikin wannan akwai manyan malaman su masu yan hakika masu cewa ana zama Allah to to kaga wannan mukaddima ne ga dajjal in yazo dan dan dajjal ya ce yana zama Allah malaman su faye suna fata wasu daga cikin su a shekenan su cikin sauki mabiyan za su yarda to gaskiya wannan mutumin fa tun da kaga ya faɗa haka ne gaskiya malamin malamin malamin mu ne wannan wannan waliyi ne nan take za su yi imani da shi an gane wannan ko to saboda haka farkon abin da ake fara dubawa yan uwa shine imanin mutum da tsoron Allah shi ba wai dan ya aikata wani abu khariqul lil ada ba wa alaikum salam boka matsafi ne to da gaya mutum kaciya a gida to shi ya kai zai mutum kaciya yana gida matsafi ne kawai eh wani yana zaune kana kana zaune a nan kawai ka kaban ka an fara ka ba ka fara yi kuma shi mai jaka ba baka ganin shi to in ko in dai dan adam ne wanda yake normal ba zai yi haka ba dole akwai dai wani abu da yake amfani da shi kada ka dauka wali da kira baya ma sallah wannan wanda yayi wannan wannan kila ko sallah bai damu da shi ba kila ko wankan janaba baya yi akwai wanda daga cikin ma yayin wankan janaba za a ce ah, asirin zai kare wa iyaz bilana na'am أكيد السلف أصحاب الحديث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ke samaitu al-hakim wa abu abdullah al-hafiz rahimahullah yace imam sabuni ke cewa naji a sheikh abu usman rahimahullah wato abu usman al-sabuni yana cewa naji malamin mu al-hakim abu abdullah al-hafiz ah, rahimahullah yana cewa na samaitu al-imam abu al-walid ah, al-hakim na ce mana muhammad yana cewa naji imam abu al-walid hassan bin muhammad yana cewa na samaitu al-imam abu bakr na ji imam abubakar muhammad bin isa ibn kuzaima yana cewa alqur'anu kalamullah eh ibn kuzaima rahimahullah yana cewa alqur'ani maganan Allah ne ghayr makhluq ba halitta bane alqur'ani ba faman qala inna alqur'ana makhluq wanda yace lalle alqur'ani makhluq ne huwa kafirun billahi alazim to ya kafirce ma Allah mai girma gari duk wanda yace qur'ani halitta ne to ya kafirce wa Allah mai girma wala yuqbalu shahadatu la tuqbalu shahadatu la tuqbalu shahadatu ba a karban shaidan sa wala yu'adu min mari ba a gaida shi in rashin lafiya wa yusalla alaihi nas ba a yin sallah a gare shi ya mutu wala yurfanu fi maqabiril muslimin ba a binne shi a makabartar musulmai yustata wa yustata ana neman tuban shi ah, fahimta in ya tuba alhamdulillah in bai tuba ba wato za a sare mai wuya kun gane wannan ko to kaga zahirin wannan imamu sabuni Allah ya masa rama wato ya kafirta mutumin da ya ce alkur'ani halitta ne na ba ta gane to har ma ya ce ba a karɓar shaidarsa ba a gaida shi ya rashin lafiya ba a sallah gare shi ya rasu ba a binne shi a makabartar musulmi za a nemi tubansa in ya tuba alhamdulillah in bai tuba ba to wannan za a sare mai wuya to anan wajen ba makawa a yi bayanin wani abu shine ku faɗi cewa lallai duk wanda hujja ta tsayu a gare shi ya zama kafiri sannan kuma wa'annan hukunce hukunce da imamu sabuni ya faɗa sun tabbata a gare shi an gane amma mutumin da hujja ba ta tsayu a gare shi ba yayi takalidi ne da wasu yayi tagalidi da wasu malamai wanda ya amince musu alhali shi jahili ne wannan za mu kira shi batacce dan bid'a sai dai ba za mu kafirta shi ba za mu ce masa mubtadi'an dalan an gane ku sai dai ba za mu kafirta shi ba idan muka faɗa game da haƙƙinsu shi muka ce muka ce kafara muna nufin kufur juna kufur ne tunda jahili ne shi ba tsaya mai da hujja ba ba abu san mai da shubha ba bai sani ba Ya yi takalidi da wani ne to wannan jahili ne shi an gane in ka ja ce kafara shi kufur gan shi kufur juna kufur amma manya manya daga cikin malaman su wanda suka faɗi wannan to wa'annan in an ce kafara ana nufin kufurin akbar wannan shine nassi na maganar ainihin a sheik rabi'u bin haji umair al-madkhali ya faɗi wannan a cikin sharhi da yayi ma wannan al'amari amma kuma a imma na musulunci manya-manyan malaman musulunci sun tafi akan wannan daga cikin su akwai imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunna wal jama'a a wannan babi din na ainihin aqida na alquran kalamullah shi bai kafirta ma'mun ba ko bai kafirta sarkin musulmi ma'mun ba sarkin musulmi ma'mun wato ya ɗauki wannan aƙida har ya ƙudurce har ya zamanto ya zara takobi ga tun mutumin da yake da aƙida saɓanin wannan ya sa an kama malamai da yawa an ɗaure saboda sun ce ƙur'ani maganar Allah ne saukake ne ba halitta ba ku gane wani ko to ya sa ana ta ɗaura malamai wasu malamai an kashe su imamu ahmad kullum sai an masa bulala akan menene akan dole sai ya zo ya fito ya gaya wa mutane alƙur'ani maganar Allah ne alƙur'ani halitta ne shi ba maganar Allah bane shi misali an sanya malamai a majalis ya to daga cikin manhaja na karatu Qur'ani magana a Qur'ani halitta ne an sanya ainihin a daga cikin aqida na hukuma rasmiya wato aqida official aƙida sai an yarda alƙur'ani halitta ne an gane wannan ku amma kuma imamu ahmad ya iya da wannan kuma wannan bawan allah ya sa kullum sai an zana imamu ahmad har ma ya zama to wasu daga cikin ɗalibansa sun kawo mai ziyara bayan sun kawo mai ziyara suka ce akar makalla mun zo wajen ne don mu karfafa ka yanzu a duniya kai kaɗai karau wasu malamai sun gudu daga ainihin garin musulunci sun gudu wasu malamai an kashe su wasu malamai kaza yanzu kai kaɗai ake sauraro in ka furta wannan magana kai yadda alkur'ani halitta ne to mutane da yawa za su amsa to mu muna ba da shawara ko da wannan zai kai ka yi shahada ne aka rubuka Allah ka amsa albashi yace wallahi wannan magana da suka gaya mai sai ya bashi wani irin karfi ya samu wani irin ainihin a ya samu ainihin wani irin kwarin gwiwa ya samu kwarin gwiwa ya ce wallahi wannan magana na ji daɗi kuma na gode kuma insha Allah na muku alƙawari ba zan furta ba amma kuma addu'a ina jin tsoron bulala ya ce ya fara farfarfar jiki na ina jin tsoro kada zafin bulala ya sa furta sai mishi addu'a suka tafi na ta gane wannan to ka duba irin wahalar da ya sha kullum sai an bai bulala har ma ya zamanto manya-manyan malamai na fikiyu a wannan zamanin suka ce gaskiya yanzu lokaci ya yi kawai wanda za a fito kawai a yi fito na fito da gwamnati saboda wannan aƙida ba za mu yarda da shi ba kuma wannan aƙida kafirci ne dole ne yanzu a doki makami a yaki wannan gwamnatin ce amma kafin mu yanke hukunci bari mu je kurkuku mu samu imamu ahmad suka je kurkuku to idan kai ne imamu ahmad sai ga manya-manyan malamai sun zo kowa yana da mabiya suka ce za su zara takobi ka su kira mabiyansu a je a dabaru gwamnati shin kai na ka miƙa wuya ko ba za ka miƙa wuya ba kullum sai amma bulala kuma babu ranar fitanka ranar fitan shi ne ranar da ka ce alkur'ani halitta ne in dai malami ne wanda ba shi da ikilasi don laya don dan take zai ce wallahi ku je a yi bala'i ta dauki makami a yaƙi hukuma a kibar da ita saboda zai yi haka ne don gina don amfanin kan shi. ku duba yadda wani malami na shi a yanzu aka ta zanga-zanga domin shi ko ana ta zanga-zanga an kashe yara da yawa saboda shi amma bai hana ba amma imamu ahmad ya hana an gano wannan ko wanda wannan yana nuna yadda imamu ahmad ya tsaya akan manhaji na salaf wanda wannan shi ne dalilin da ya zaka mai suna imamu ahli sunna wal jama'a an gane to nan wajen dilala me ya kamata yanzu a tunaninka imamu ahmad ya ce ya kamata imamu ahmad ya ce sarkin musulmi ma'amun ya yi ridda to amma kuma imamu ahmad bai kafirta sarkin musulmi ma'amun ba har ma addu'a yake masa duk sanda yi sallah sai ya roƙi Allah ya taimake shi akan mulkin sa yana roƙon Allah ya shirya da ainihin ma'amun yace ya dauki wannan al'amari ya zama wajibi a gare shi yin addu'a ga shugabanni yace ya zama to wajibi a gare shi an gane yace saboda haka a wato kuma shi imamu amur ya kafurta ainihin kusoshin jami'a ne manya-manyan malamansu da su imamu amur ya kafurta su an gane kamar yadda Sheikhul islam ibn Taymiyyah ya gaya mana a cikin majmu'ul fatawa sannan imam ahmad kamar yadda ainihin ibn timiya ya faɗa ya ce da alil khalifa wa gairihi ya yi addu'a kyakkyawa ga khalifa da kuma waninsa min man da rabahu daga wanda suka masa bulala sun masa bulala amma wannan bulala bai hana ya musu addu'a ba wa habasahu wa inda suka tsare shi wasu tagfara lahu ya nema musu gafara wa hu ya halatta mai shi abinda suka aikata inda dai niska suka na ƙara ya musu Min mimma fa'aluhu min az-zulm da suka aikata na zalunci wa du'a ila al-qawl da kuma kira zuwa ga ra'ayin cewa a ce Qur'ani halitta ne al-qawl allazi huwa kufr kira zuwa ga al'amarin da ke kafirci ne kaga da a ce sun yi ridda sun bar musulunci shin kuna ganin zai nema musu gafara kuna ganin zai kira su zai kira Mahmud Amirul Mu'minin la ba zai kira su ba ngar wani ko to wannan magana manyan malaman su imamu Ahmad ya kafirta su amma irin su ma'amun imamu Ahmad ya ce ba su sani ba ne gani ashe ko da biri a ne ko da biri a ne yadda wuce ce akwai biri a zuwahira in dai mutane amawa ne ana kafirta su in dai mutane ba manya-manyan malamai ba ne ba kafirta su su ma sai an tsaye musu da hujja an kusa musu da shubaha hatta manyan malaman yanzu a sha'ira menene aqida a sha'ira kan qur'ani sun ce wannan ƙur'anin da muke karantawa halitta ne wannan ƙur'anin da muke karantawa saboda alƙur'ani maganar Allah babu harfa babu sauti ba ta kade ba ta akai kaga alƙur'anin nan akwai harfa akwai sauti kuma akwai larabci akwai kaza akwai kaza ashe wannan ƙur'ani a wajen asha'ira ba maganar Allah bane suna kiran shi maganar Allah ne majazan to ya hukunci asha'ira kenan me za mu ce kan ibnu hajar wannan shi ne a shi me za mu ce kan imamu nawawi wannan shi ne a gidan shi ina ba san gani ashe mas'ala na takfir mas'ala na tabbi ana bari shi ne a hannun manyan malamai kaga dai magana ne gashi an ce qur'ani halitta ne amma ba a kafirta wasu daga cikin wanda suka faɗe shi ba wani ka'ida ake bi na kafirtawa malamai ne rasu kula da ilm suke dubawa ba kowa da kowa ka bashi al'amarin faɗin irin wayannan abubuwa ba sannan kuma kamar yadda nake faɗa in an ce bid'a zahira ya danganci wuri zuwa wuri akwai garin da addinin musulunci ya yi ƙarfi akwai manyan malamai masu karantar da sunna suna nuna wa mutane aƙida yanzu misali kamar saudiya sai mutum ya zo yana kira zuwa ga maulidi kaga mutanen saudiya malaman saudiya ta ko'ina cikin talabishin cikin rediyo cikin a masallacin harabi ko'ina suna cewa maulidi babu kyau a zuwa ga mutum a saudiya yana cewa allah ta'ala yana ko'ina allah baya kan al'arshi kaga wannan tunda malaman saudiya malamai sun yawaita kuma gogaggun malamai suna ta bayani ko muryar suna zuwa ko ina kuma sun wallafa littattafai kaga ashe mutumin da yake zaune a saudiya yana da uzuri ya ce ainihin bai san cewa Allah ya ta kan al'arshi ba yana da uzuri ya ce bai san cewa maulidi bid'a bane misali to irin wannan in an ce abu bid'a zahira wato ya danganci wuri kuma ya danganci mutumin an gane alfatawa kaddaru zamanin wa makanin wa shasin wa ahwalan za a duba zamanin in zamanin akwai manyan malamai a cikinsa manyan malamai wanda suke bayyana da al'amura sai a ce bida a zuwa zahira amma in garin ba malamai an gane ko kusan ɗaliban ilimi ma yan kaɗan ne sannan muryar mutanen kirki ma baya kaiwa sosai to irin wannan za a gaggauta kiran bida a ce zahira yanzu wannan kalmar alƙur'anu makhluk da Allah ka ɗauke shi ga kai ilugu mutanen da suka musulunta inugu sai wani ya ce shi ƙur'ani halitta ne sai ka ce mai ɗan a ne ai a zuwa gira ce shin wannan mutumin da yake mai musulunta inugu yanzu sanin ma ƙur'ani halitta ya ma san ƙur'ani magana Allah ne ai wani wani abu ne bayani malamai ne to idan ya ce ƙur'ani halitta ne a nan yana buƙatar ka mishi bayani saboda sabon musulunta ne shi kuna da wani ko saboda haka idan gari babu malamai ko kuma mutum ya zama sabon musulunta yana cikin akwai mutumin da yake ƙauyen ƙayau bai san abin da aka faɗa game da istiwa'i ba ina Allah yake ba wani bayanin da ya ji na malamai Alƙur'ani halitta ne ko ba halitta ba bayanin da ya ji kun gane ai balantana kuma a ce wai shugaba ba a masa kuruji shugaba ba a masa kuruji a Najeriya biri a ce zahira shin malamai nawa suke irin wannan wa'azi kaga malaman saudiya suna fitowa su gaya wa mutane a mumbari a masallatan juma'a a ka'aba san harami masallacin madina ko ina malamai suna karanta da wannan mu wannan shine aqidan gwamnati kaga ya zo bidiya zahira to amma Najeriya aqidan gwamnati shine Allah yana kan al'arshi aqidan gwamnati shine alqur'ani alqur'ani magana Allah ne ba halitta ba a Najeriya aqidan gwamnati shine a ce kaza shine a ce kaza kaga Najeriya akwai malaman bid'a da yawa suna suna karantarwa su ma kamar inda malaman sunna suke da murya malaman bid'a su ma suna da murya to a nan wajen idan mutum ya fada cikin irin wannan za a ce ya fada cikin bid'a zuwa gira babu akwai akwai ainihin ɗaliban ilimi akwai ainihin gama garin mutane akwai kaza dole ne sai ka duba yanayin garin garin akwai manyan malamai da suke bayyana da al'amarin kuma muryarsu na kaiwa zuwa ga al'umma Eh, dole sai ka duba me sai ka duba zamanin shin zamanin zamani ne wanda akwai ilimi zamani ne wanda malamai suna bayani an gane eh, ko dole sai ka duba shaksiya wannan mutumin ya musulunta duk da cewa ana bayani amma ya musulunta daga can wani ƙauye ya zo ba malamai a garin su to shi a nan wajen in ya ce qur'ani halitta ne ko ya ce Allah ya daidaita kan Allah bai daidaita kan al'arshi ba za a bi hasar da shi la tunda bai samu bayani ba misali to wannan irin wayan al'amura ya kamata mu ringa lura da su ba kawai mu ringa sakin baki mu ce bid'a zahira ita ma bid'a zahira sabiya ce takan zama zahiri a wannan gari ban da wannan gari takan zama zahiri ga wayannan mutane ban da wayannan mutane Takan zama zahiri ga wannan zamani ban da wannan zamani ina ba san gane wannan kamar yadda gashi Imam Ahmad bai ta da Ma'mun bai ce to ai bid'a ce zahira sarkin musulmi Ma'mun ya dan bid'a ne shi ko kuma ya ce kafiri ne shi misali ya ce haka ba walaikun salam zai iya haifarwa zai iya haifarwa cewa tun da halitta ne kaga dan adam ne ke ne rubuta shi wani wai yanzu wa amma Allah zu bil qur'an an yi karatu ba kadan bakuwa na wa salam ai ba wai ilimi ya karu bane abin da sa nan gaba idan wani shugaba za a ci gaba da abin da ake yi na saboda ana son shi ne sai a ɗauko littattafan su ibn usaimin su albani su shekar bi da zaran wani shugaba ya zo sai a ɗauko littattafan muhammadu surur zainul abidin haka suke malaman idan suna son shugaba sai a ɗauko littattafan su bin ba su sami nasu rubi albani bi idan ba a son shugaba sai a ɗauko littattafan muhammad surur zai al-abidi a ɗauko littattafan irin su su yusuf ƙardawi a zo ana yin kuruji ga hukam na ba gane wannan Thank <laughs> you. za su ce to ai karatun bayan shugaban adali ne wannan al'alimi ne wato kada ka dauka wai mutaka ka dauka dan malamai suna gudu ba ka dauka wai sun fahimta a malamai suna gudu ba ne irin wannan cewa shugaba a daina musu tawaye a daina zaki shugabanni mafi yawan masu yi a wannan lokacin suna yi don suna son shugaban ne bari ka gani wani shugaba ya hawa da ba sa so nan take hudu ba zai canza ba za mu yarda da alzalimi ba ba za mu yarda ka ba dole ne mu fito mu kai wa shugaba alzalimi ne shi dole za su sun faɗa ba za mu yi ta a ringa kashe mu haka ba yawa ya sani za mu ɗauki mataki shi in bai ɗauki mataki ba wannan ba sa son shi ne za su yi suna son shi ne yanzu ya sanya wannan a wannan zamanin asalin da a wannan Najeriya asalin da a wannan Najeriya Hamasa da a wannan salafiya daga baya ne yanzu ya zo yake kokari ya gyara na ba gane yan salafiya yanzu suna so su yi gyara ne mafi yawan masu da'awa ba ka jin wani akwai wanda na san fa ya tarbiyyanci a gidan salafiya yana cewa wai yan salafiya suna cewa wai ba a yi ba a musu gaba in kare a bayyane to shi yana so wasan zai yi muhazara ya nuna ana yi a bayyane ina ba su ya a wajen yan salafiya amma ci abin da yake faɗa shi kan shi bai ma fahimci abin ba har yanzu wai zai yi muhazara zai nuna wa mutane cewa ana yin kare a bayyane yadda za ga wasu mutane kullum sai ce wai ba a kare ga shugaba ba a kare ga shugaba ashe kaga abin yana buƙatar bayani dole sai malaman salafiya sun yi haƙuri su bayyana wa mutane don abin yana da wuyan fahimta a gani kada a yi gaggawa a tsaya a yi ta karantarwa a yi ta karantarwa kuma a daina zagin mutane irin yadda wasu samari suke sai ta zagi wai da mutane ba su gane ba suna kiran mutum wawa suna kiran shi zindiki da sunan wai da'awa in kai musu magana sai ai magana Allah ne Allah ya ce inhum illa kal an'am wai wannan shine hujjar su wai Allah ya ce ai sun kafirai kamar dabbobi ne baka dan ɗan biriya za ce mai dabba wawa jahili akuya wani ba mai baki akuya ce wani ya kalli wani malami na wata kungiya mai wa'azi ya ce da Allah gafara mai baki aku wai wannan fa duk wa'azi yake ce? wai wannan wai yana nasiha ne eh wanda fir'auna ma an ce ku mai Ko kula lahu qawlan layyinan ba ce an ce a gaya mai magana mai laushi fir'auna kamar su sun ce wai asalin da awa ba maganan laushi kawai a ta zagin mutane wai asali zagin mutane da tsanani shine asali wai ya zilla to Allah ya sauke Allah shirya da su karin da wa kana musu nasiya malam kana kusa da su kai dan kwamiti ne ma wasu wurare ya kamata ka miƙe ka ce lokaci yayi da zan kai muku gaskiya abinda kuke ba daidai bane na mu bismillahir rahmanir rahim sifatu tafsir eh yace lakin lamma kana la yurdi haula'i maftunin fi tafsir yayin da ya kasance wato la yurdi haula'i wato wa'annan masu tafsir din nan wannan abun baya burge su wannan tafsilin da aka yi ba an yi tafsilin cewa wa mallami hakun bima anzalallah ba fa ulaika humul kafirun malaman salafiya tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau suna yin tafsiri cewa duk wanda bai yi hukunci bima anzalallah ba idan mutum bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba za a duba shin ya halatta abu? idan ya halatta yace ya halatta a yi hukunci da wani tsari wanda ba na Allah ba ya halatta a yi amfani da tsarin demokradiyya ko tsarin gurguzu ko tsarin kaza ko tsari na gargajiya misali an gane wannan ya yi rinda ko kuma misali ya fifita tsarin da wani ya kawo akan na Allah ya nuna cewa tsarin demokradiyya akwai adalci fiye da tsarin Allah wannan yi rinda. ko kuma ya nuna tsarin da ba na Allah ba ya yi daidai da tsarin Allah shi ma wannan yi rinda. dole sai musulmi ya yarda cewa tsarin Allah shi ne adalci baya halatta musulmi ya yi amfani da wani tsari wanda ba tsarin Allah ba sai mutum ya yarda da wannan sannan ya zama to ahlus sunna idan mutum kuma ya faɗi saɓanin haka cewa yana halatta a yi amfani da tsari wanda ɗan adam ya tsara wanda ya karo tsarin Allah wannan ya yi ridda Allah ya kira abun hukumar jahiliya afa hukumar jahiliya ya bugun wa man ahsanu min Allah hukuman bi qaumin yuqinun shi hukuncin jahiliya ne suke nema wane ne fi Allah kyawun hukunci ga mutane masu yaqini to su wa'annan yan sururiya nan wannan magana fa da albani yake faɗa yana raddi ne ga yan ikwanul musulmin da yan sururiya da yan hizbut tahrir dan wasu mutane sun ɗauka. shi biyu, bin hadi ne kawai yake raddi ga yan sururiya sai ce ai shi wannan jamu wa ta'dil kawai Nasiruddin Albani yake yi a wai kawai jamu wa ta'dil kawai shi biyu ne kada yake yi a Nasiruddin Albani yayi raddi ga yan sururiya yayi raddi ga da su wayannan kungiyoyi gaba daya na ba san gane yayin da ya kasance wato wannan tafsir din baya burge wayannan fitinannin saru ya kolon sai zaman to suna cewa hada nasr ghairu maqbul suna cewa wannan asari bai inganta ba su yan hamasa ikhwanul musulmi yan sururiya yan kaza yan kaza yan hizbu tahrir yan jama'atu takfir wal hijra suna cewa ai wannan asari na ibnu abbas yake cewa laysal kufru allazi tazahabuna ilayhi innahu laysa kufran yanqulu an billah bal huwa kufru duna kufr cewa wa man lam yahkum bima anzala Allah dinna bawa kafirun ba wai irin kafircin da kuke tafiya zuwa gare shi bane ba wai ana nufin kufrun akbar bane A'a. ba wai kafinci bane mai cire mutum daga addini a kufurin nuna kufur ne ba ce kufurin asgar na ba gari to sai su ce wai wannan asari na abdullahi bin abbas suna kokarin su da'a fashi. domin su a tunanin su suka da'a fashi, za su samu dama na kafirta duk wanda ya hukunci bi gairi ma'an zalalla kamar su yusuf al suna da wannan fahimta yusuf al-qardawi yana ganin wannan tafsir din kar a yi saboda asarin bai inganta ba wannan shine fahimtar da yawa daga cikin malamai na ikhwanul muslimin malaman sururiya suna ganin in suka cire wannan asali na ibn abbas za su samu nasara na kafirta duk wanda ya wani tsari wanda ba na Allah ba akwai wani malami ina ganin wanda ya taba zuwa na ya taba zuwa Najeriya wani ake shi wannan um, Faisal Abdullahi Faisal wani mutumin Ingila ko asalin shi mutumin Jamaica ne mazaunin Ingila a ina ganin ya dade yana takfir ya ce ba wani tafsir duk mutumin da ya hukunci da ma'an zalla ya zama kafiri haka ya ta kafirta mutane kawai ya bi ainihin manhaji na kawari bai sani ba an tambaye shi kan ibn ba ya ce zai kafir ibn usaimin zai kafir haka ana ta tambayin shi kan malamai na kafirta su kuma ya ce ya yi karatu ne a saudiya wajen malaman kai ya ce bin baz littafin da bin baz ya wallafa ma ya kafirta shi haka ya kafirta bin baz ya zo nan garin aka tambaye shi kan bimbas ya ce bimbas murji irin shi ce bimbas murji irin nan ne faɗa alibinsa ce to wannan fa ya fi karfin su da yan boko suna bin shi muna gaya ma yan boko shek faisal dan bidi'a ne ba su gamsu ba sai da shek faisal ya zo garin kaduna ya zo masallacin mt suleiman nan ya yi lacca yan boko akwai ɗaliban mu da yawa suka je wajen da suka jefa sun ce bari su mai tambaya kan bimbas zan sun ji wani lacca na shi ko ya gyara wallahi suna tambaya haka ya fara sako da bid'o'i da takfir ga malaman sunna an gane to an tambaye shi kan wa mallam ya hukum bi kai abima anzalallah har ma akwai wani dalibi daga cikin daliban sunna da da yayi munazara da shi za ku iya tunawa akwai wani dalibin sunna da ya munazara da shi a da ya munazara da shi yake cewa ba wani maganar tafsir bai inganta ba kawai man din nan siga ne na umu babu abin da ya tafsirin shi to haka zo? yana ta kokarin ya inkarin abin da ya tabbata daga ibn abbas abin da ya tabbata daga salaf to anan ne muke gane dan khawarij ko mai fikira na khawarij da zarar mutum an ce ya gaya mana fikirin wannan ayar kawai sai ya ce asarin abdullahi bin abbas bai inganta ba ko zamu mishi haka dan bid'a ne shi manyan malamai na duniya malaman tafsiri malaman hadisi malamai fikihu sai inganta wannan asarin an gane wannan ko wala ya haka da zarar malami ya faɗi wannan cewa wai wannan bai inganta daga ibn abbas to mun san yana da fikira in ma na ikhwanul muslimin ko yana da fikira na sururiya ko dan khawarij ne kai tsaye wa yuqalu lahu ana ce musu kai fa la yasahu wa qad talaqahu min man huwa afdal minkum ya ya ba zai inganta ba alhali kuma ya riga ya amshe shi daga wanda ya fi ku girma ya za ku ce bai inganta ba alhali shi ibn abba a shi ya karbe shi daga wanda ya fi ku girma man huwa afdal minkum talaqahu wanda ya fi ku daraja ya amshe shi wa a'rafu wanda yafi ku sanin hadisi ya karbi wannan asarin sai ku ce ba za mu karbi wannan wannan hadisi wannan asari na ibn abbas ba ثم هب أن الأمر كما قلتم to muƙaddara ma al'amarin kamar yadda kuka faɗa ne ma innahu la yasihu an ibn abbas cewa bai inganta daga ibn abbas ba hmm. faladai na nususun ukura ah. to ai banda wannan muna da wasu nasoshi daban da dole ala anna al-kufr al-kufr qad yutlaq wa la yurad bihi al-kufr wanda ke nuna cewa kufur akan wawaita shi kuma ba a nufi da shi kufur mai fitarwa daga addini akan yi amfani da kalmar kufur kuma akan yi nufi da shi kufurin duna kufur wanda baya fitarwa daga addini kamar fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake cikin maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam fitnatan fi an-nas kuma bihim kufr abubuwa guda biyu cikin mutane kufur ne a gare su ta'ara fi an suka ga nasaba wani ya hada al-mayyit da kukan mutuwa shin wayannan abubuwa guda biyu suna fitar da mutum musulunci in aka yi rasuwa sai mutum ya yi kuka ya fita musulunci da idan ka ce ya fita musulunci ka fada cikin a wato aqidan khawarij an gane wannan hmm. wannan kufur din ai kufur duna kufur hadi la tuqridu min al wannan baya fitarwa daga addini bila ishkal ba tare da wani mushkila ba an gane zaka ga da yan sururiya da yan salafiya zaka ga sun yi kama ta wani ba mutum na da ilimi ba ba zai gane bambanci ba ana gane yan sururiya ne a sannan kuma ana gane yan sururiya wajen hukam yan sururiya suna ishara zuwa ga ayi tawaye ga hukam yan sururiya suna kira zuwa ga a haukan mumbari a zazzagi shugabanni a tsine musu idan ka ga mutum baya kyaman wannan to kawai kaka ji shakka ka kira shi dan sururiya ba za ka taba ganin ibn bas yayi haka ba nasiru dinin albani fauzan ah, usaimin Sheikh Rabi, Sheikh Mukbil bin Hadi, Sheikh Abdul Musa, duk dai malaman salafiya na duniya ba za ka taba ganin wanda yake hawa kan mambari yana inkarul alami ba. Idan ka ce kana bin aqidar su ne har kana kafa hujja da littattafan su. Amma kuma a nan wajen zaka hau kan mambari ka kama shugabanni kana zagi. To fa wannan ba manhaji bane na ahlus sunna, manhajin khawarij ne, manhajin sururiya ne, inkarul alami ga shugabanni. Amma kuma jama'a ba sa fahimta da yawa. Akwai bambanci tsakanin gani ga shugaba a fahimci wannan da kyau yan uwa gani ga shugaba sai shugaba ya kuskure sai na gyara mai a nan wajen mutanen da kasan in ga kaga shugaba ga mutane da tare shugaba ga akwai fadawan shi da manyan mutane to za ga a zamanin sahabbai sukan ga shugaba yayi kuskure a gaban su gyara mai kuma an za su gyara mai ba suna zage shi bane ba suna tsine ba suna kiran shi azalimi bane na ba san gani akwai ruwaya na Abu Sa'id al-Khudri wanda ya yi wa shugaba gyara a gaba kaga farko za ka duba mai gyaran mai gyaran har ya samu daman zuwa kusa da shugaba ashe yana daraja gaban shugaba a wajen shugaban sannan kuma mutanen da ke kusa da shugaba kasan shugaba ba zai bari kowa da kowa ya kusa da shi ba manyan mutane ne ke tare da shugaba fadawan shi da jami'an tsaro da sauransu ina ba san gane dan ka fito ka nuna kuskure ka nuna shugaba abin da ya ba daidai ba ne. wannan ba ba a kiran wannan inkarul alani irin wannan akwai bambanci tsakanin wannan da hawa kan mumbari shugaba yana abuja kai kana can kan mumbari kana ta cewa kana mai nasiha ina ba gano gane wannan abinda manzo Allah ya ce afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir yayin jihadi kalma ta gaskiya a wajen shugaba ga ka gashi ba wai akan mumbari tsakaninka da shugaba ke da kai kana Kaduna shi yana yana Abuja tsakaninka da shi akwai tazara kai kana Kano kana ta antayo da bom da shugaba da sunan kana mai nasiha wai ya gyara ku fahimci wannan sannan kuma nasiha aka ce kalma ta gaskiya aka ce ba zagi da cin mutunci ba shin zagi da cin mutunci da wulakanci kalma ce ta gaskiya ga shugaba shin kana so da ya gyara ko kana wulakanta shi kun gane wannan to da yawa daga cikin mutane suna kawo irin wa'annan hadisan kuma in sun kawo hadisan maimakon su daba su ruwa mai malaman salafiya suka fassara shi menene malaman sunna suka fassara irin wa'annan hadisai kamar irin ibn abbas da ya inkari ga shugaba kan abin da ya shafi ya yi inkari ga usman a gaban shi ya mai inkari na sallan da ya raka a hudu ya yi ya cika sallar alhali ko ana cikin tafiya ne amina maimakon ya yi sallar raka a biyu kasaru sai usman ya cika ai ya masa inkari amma ya je ne can wani gari yana ta hawa kan mubari yana ta mai rudud shin a lokacin da ya gyara mai da ibn abbas ya gyara mai da bai amsa ba Mai ya faru ibn mas'ud yake son shigo da ibn mas'ud ya gyara mai da bai amsa ba ya je ya ci gaba da ya tashi yana mai rudud manya manyan rudud yana kina shi dan bid'a azzalimi kaza kaza yi ba bil hasali ma da lokacin sallah yayi sai suka yi sallah tare aka ce kai ka zo kana cewa abin da yayi ba daidai bane amma ka bi sallah yace yace ya kai wani al khilafu sharrun al khilafu sharrun al khilafu sharrun yace yace wa da sabani sharri ne sabani haka yabi sallah kuma ya ci gaba da mutunta amirul mu'minin ina ba san gane to wannan zaka hada wannan da irin abubuwan da masu yan caji suke yi sun yan caji haka suke yi haka suke yi ba to saboda haka ku ringa bambanta tsakanin al-inkar inda sultanin ja'i da kuma wato al-inkar al-minbar ka zo ka hau kan mumbari ba sa yi kuma in muka ga hadisi dan Allah mu daina fasara hadisi ko wani asari da kanmu ai malamai sun fasara. ka ɗauko fatawul bari ka ga abin da wannan ya faɗa ibn hajar ya faɗa ka ɗauko sahih muslim ka ga abin da ainihin imam nawawi ya faɗa ka ɗauko littattafan aqida ka ga abin da su albani su usaimin su bin ba suka fasara wannan shin suna nufin inkarin alani irin wanda kuke yi ko kuma ga yadda fasara yake an fahimci wannan ayi Allah ta'ala ya sa mu gane al'amari ne wanda yake bukata a ci gaba da bayani ga jama'a domin mutane suna kan shuba a kan shi ba lokaci bane da za a zo a yi ta zagin mutane a tsaya a mutane bayani a musu tafsila kan al'amarin don suna cikin shuba Allah shi taimake mu subhanaka allahumma na su dauki shugabannin akwai da sun buɗe shafi a yanar gizo musun ba dama a abin da suka rage ba a musu shafi ta wannan shafi. ana yin wannan yankari inda suka buɗe a shafi a yanar gizo ya zama za ka iya isa musu da sako mai amfani kashe unguwa kaza suna buƙatar da Allah a kawo musu ruwa unguwa kaza da Allah muna son shugaba mai adalci ya taimaka ya kawo wuta unguwa kaza gaskiya yan kidnapper sun dame da Allah muna kira zuwa ga shugaba ya taimaka ya turo mana jami'an tsaro wannan abin da yake bukata kenan ba zage zage ba amma shi ma kanshi da zaka aiko mai da zagi zai sa a yi tirakin ɗinka in an yi tirakin abinci ko wane ne kai a damge ka ko ba gaba inda zai yi ta nuna mai ga wani abu mai amfani yayi ai wannan ba inkarul alani bane an fahimci wannan aha ba yana rubi a ci mutunci bane akwai bambanci tsakanin nasiha da cin mutunci mutane ba sa ganewa wasu malamai suna huce fushinsu ne wani malami yana cikin wahala da fatauci da fatara sai ga shugabanin kaza to sai malami ya amfani da wannan ya huce hushin shi akan mumbari ya zazzaki shugaban ya faɗi manganu na banza dan luwaɗi kawai a zalimin kaza to shi yana ganin wannan waya yi daidai na Wani